sai kuma na tuno da maganar da maulana amirul jeshi shak malam nasir kabara mahaifina kenan yake cewa dukkanin 'ya'yansa mata duk wacce ta samu dama ta buɗe makaranta ko da a gidanta ne suna na sarat shak nasiru kabara an haife ni a unguwar kabara a gidan kadiriya an haife ni a shekara ta 1968 na fara karatu a makaranta allo wacce ake yinta a gidan kadiriya kuma bayan haka na samu tafiya firamare ta ma'ahad shak nasiru kabara wacce take gwale sannan kuma daga nan na tafi sokoto to bayan na je sokoto kuma na shiga wata makaranta wacce take karkashin jami'ar usmanu dan fodiyo wadda a nan ne karatu na na his bayan na kammala wannan karatu kuma na samu dama ta koyarwa a wata makaranta wacce mai girma shugaban ƙasa marigayi alhaji shehu shagari ya buɗe a garin shagari kuma bayan wannan na dawo saukwato na koyar a wata makaranta wadda ake kira da darul hadis islamiyya sannan kuma na samu damar koyarwa a wata makaranta wacce take cikin college of art and arabic cikin nan miyarta allah saukwato a wannan lokaci kuma na samu damar yin tilawa da muke yi tare da mai ɗakin mai martaba sarkin musulmi marigayi dr ibrahim da suki wacce ake kira hajiya inna to kuma allah cikin ikonsa muna cikin wannan hali kuma a kuma ina ci gaba da ɗaukar karatu a ƙarƙashin shehin malami Sheikh bello abubakar kanwa ta ɗaukan darussuka a ciki ma har ma darasin tafsir kuma na samu damar shi ma ci gaba da ɗauka karatu a gurin wani malami wanda ake kira Profesa Umar Aljannari Allah ya saka musu da alkhairi to bayan haka ne kuma daga nan sai na dawo Kano Allah cikin ikonsa kuma da na dawo Kano sai na tsinci kaina a cikin dawakin kudu sai kuma na tuno da maganar da maulana amir jeshi shak malam nasir kabara mahaifina kenan yake cewa dukkanin 'ya'yansa mata duk wacce ta samu dama ta bude makaranta ko da a gidanta ne to alhamdulillahi da na zo wannan gari na mai albarka na dawakin kudu gaskiya na tarar a sannan ba a ilimin mata na islamiyya saboda haka ni ce mace ta farko da na fara buɗe makarantar matan aure a ɗaukacin dawakinku da gaba ɗayanta daga nan kuma na buɗe makarantar yara yara suna zama da yamma matan aure suna zama da daddare a wannan lokacin ne sai na sami tukwicin ofa daga mai girma sakataren mu na education na wannan lokaci na dawakin kudu to shine kuma ya nemi cewa idan mai gidana ya amince zai bani ofa to kuwa nan take mai na kuma ya amince mu mahaifinmu a malam kabara yana ba mu lokaci ko da yaushe daga lokacin sallar walaha da an gama sallar walaha to zai zo ya zauna kowace 'yarsa da matar iyalinsa za su buɗe littafin da kaga dama ka zo ka ɗauki darasi a gabansa to ni a cikin darasussukan da na ɗauka na yi a riyadu salihina sannan na yi iziya sannan kuma na yi karatun alkur'ani a gaban shi wannan profesa umar aljannari sannan shi kuma shek bello kanwa shi ma na yi karatuttuka da yawa a gabansa akwai tafsir akwai ƙur'ani akwai a risala akwai na hau sami shi kuma wani shek ma'awiya shi ma dr ma'awiya shi ma na yi karatun na hau a gurinsa na yi kuma karatun riyadu salihina kuma akwai 'yan uwana matan 'yan uwana akwai malama hajiya amina wacce take uwar gidan halifa akwai kuma malama maimuna wacce aka take uwar gidan malam shak abdul jabbar ita ma gaskiya waɗannan sun bani gudunmawa sosai to akwai ɗan uwana kuma bazullahi wanda gaba ɗaya duk wani abu da ya shige min duhu nake neman ƙarin haske a gare shi eh gaskiya ne a karatun alkur'ani na sha wuya a cikin suratul bayyana wannan sura a can ƙasa ƙasanta wajen innal lazina kafaru da innan zina amadu to a waɗannan guraren na sha wahala gaske sai ɗauko sama sai ya koma ƙasa sai in ɗauko ƙasa ya koma sama na yi ta wahala sai da kyar na fahimci waɗannan guraren to gaskiya ni na fi karkata a fikin ni hau wani nishadi nake ji da farin ciki idan ana karanta suratun rahman to ai abin da yake faranta min rai shine in ga mutane suna aikata alkhairi kamar yadda dama daga cikin wani bangare nawa na hisba akwai wannan amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar to ina kira ga mata cewa shi fa ilimi haske ne kuma Allah subhanahu wata'ala da ya ce ɗalabul ilmi faridatan ala kulli musulmin bai ware ya ce mace wa namiji ba sai aka ce musulmin to gaba ɗaya musulmi da mace namiji dole ne mu nemi ilimi kuma duk inda kaga babu ci gaba to babu ilimi a wannan gurin kuma alhamdulillahi ko ni ma yanzu ɗinnan ai da ilimi nake alfahari to babban burina mu gama da duniyar nan lafiya